السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة بقي رمضان هجرة تدود لي هدود أربعين بقي daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin سورة الأحقاف kuma muna cikin bayani game da aya ta goma sha uku zuwa aya ta goma sha hudu muna cikin magana a kan ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga ɗan adam mun yi bayani na farko yaushe ne yake zama ƙarshen damuwa yaushe ne yake zama ƙarshen damuwa da bakin cikin ɗan adam bayani na farko hujjoji sun tabbata daga alkur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah Karshen damuwa ta ɗan adam da bakin ciki yana kasancewa ne idan mutum ya shiga aljanna Allah ka samu komar mutum to za ka ɗauka kamar wannan ne kaɗai alhali kuma ba hakan ba ne abinda dalilai suka nuna mana ba abu ɗaya ba ne yake zama dalili wato lokacin ƙarewar damuwa da kuma bakin ciki ga ɗan adam ba wai sai an kai ga shiga aljanna ba tun daga duniya nan mutum yana iya ban kwana da bakin ciki mutum yana iya ban kwana da kuma damuwa mutum yana iya ban kwana da duk wani tsoro daga nan duniya ba ma sai an zo mutuwa ba ba ma sai an tafi lahira ba waɗannan um, dalilai ne waɗanda aka samu daga alkur'ani waɗanda suna da yawa babu shakka ta yaya za a yi mutum ya rabu da tsoro ya rabu da baƙin ciki ya rabu da uh, wato damuwa a nan duniya to Allah ya ba mu amsa kuma za mu karanta wasu ayoyi dalilai daban-daban waɗanda suka inganta waɗanda suka tabbata a cikin alkur'ani kafin mu gawo ga hadisan manzon Allah na ɗaya lokacin da Allah maɗaukaki zai saukar da annabi Adam da Hawwa'u daga aljanna wannan shine abu na farko da Allah ya ba mu labari a kai a suratul baqara aya ta 38 lokacin da Allah zai saukar da su ya ba mu labari ya ce ƙul na min ha jami'an na'am Kul na min ha jami'an fa'in ma ya ake minni huda Allah ya ce mun gaya ma annabi Adam da hawa muka ce ku sauko daga daga ita aljanna gaba ɗayanku wannan yana suratul bakara ku sauko gaba ɗayanku daga gidan aljanna fa imma ya'tiyannakum minni huda idan har shari'a ta zo muku daga waje na. Allah ya ce faman tabi'a hudaya wanda ya bi ta. fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma sannan ba sa bakin ciki in ka lura wannan gurin Allah bai alakanta wato tsira daga tsoro da bakin ciki din da aljanna ba Allah ya alakanta samun tsira daga bakin ciki din da mene riko da shiriyar Allah qul nahbitu minha jami'an Allah ya ce mun ce ku sauko daga aljanna gaba ɗayan ku wanda suka sauko daga aljanna fa Allah yake gaya musu fa imma ya'tiyannakum minni huda kaga abinda Allah ya faɗa in dai shari'a ta zo muku faman a hudaya wanda ya bi shari'ata kaga ba yi magana aljanna ba sai aka ce fala kaufun alaihim wala hum yahzanun wannan babu tsoro gare su sannan kuma ba sa bakin ciki wannan uh, suratul baqara kenan akwai ayar da take kama da wannan a suratul taha aya ta 123 anan kuma abinda Allah ya ce qala jami'an in qala habiqa minha jami'an kaga a suratul baqara uhbitu minha amma a suratul taha qala habiqa minha kusako ku biyu idan aka ce sako su biyu kaga daga annabi adam sai hawwa uhbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwun sashin ku suna zama makiya ga sashi in ka lura da wannan ayar ma abinda Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shari'a ta zo muku daga waje wajena famanittaba'a hudaya wanda ya bi ta, fala yadillu ba zai bata ba wala yashqa kuma zai ba zai wahala ba ba zai bata ba ba zai wahala ba kaga wannan yana daga ma'anar fala khawfun alaihim wala hum yahzanun littafin adwa'ul bayan tafsirin adwa'ul bayan Muhammadu al-Amin al-Shankiti yace akwai malaman da suke ta kokarin su bambanta dalilai da suka sa aka samu kalma ta jam'u a suratul baqara amma a suratul taha aka samu kalma ta tasniya a suratul baqara qul nahbitu minha jami'an kusauko kusauko amma a suratul taha fa qala bi qamin ha jami'an ku sauko ku biyu me ya bambanta su to zaka rika gani wasu malaman tafsiri suna cewa ai saboda akwai iblis a ciki a a babu maganar iblis ai abinda Allah ya faɗa imma ya atiyannakum minni hudan kaga wannan magana ce ga yan adam ba ga iblis ba ne don haka babu iblis a cikin wannan jam'u na saukarwa daga aljanna ana magana ne da annabi adam hawa'u sai kuma zuriyarsa shi sa aka samu jam'i domin cewar Allah imma ya yanna kummin ne kaga ana magana da jama'a ne alhali kuma a lokacin mutum biyu ne daga annabi adam sai hawa'u saboda Allah ya sani a jikin annabi adam da hawa'u akwai zuriyarsa to shi ne ya sa Allah ya kawo kalmar jam'u wannan yana ta bayanin Muhammadu lamini Shankiti yace inna tasfiyata bi itibari adama wa hawa faqat wa bil jam'i wal jam'a bi itibarihima ma zurriyatihima a suratul baqara da aka ce uhbitu minha jami'an ya shafi annabi adam da hawa da zuriyar gaba daya abdullah bin abbas yake cewa tabammana allah liman qara'a alqur'ana wattaba'a ma fihi kaga anan zaka iya fahimtar abin da Allah ya faɗa yaushe mutum yake rabuwa da damuwa yaushe mutum yake rabuwa da bakin ciki Allah ya ba mu amsa wanda ya yi riko da shiriyarsa fa ya ake yannakun minni hudan faman tabi a hudaya falakawukun alaihim wadahun ya zago duk wanda ya bi shiriyata to babu tsoro ga waɗannan sannan ba bakin ciki ga rayuwarsu haka ya sake maimaitawa a surar tutaha saboda haka ana la'akari da bin shiriyar Allah duk wanda ya riko da shiriyar Allah to Allah yana raba shi da tsoro a duniya kuma Allah yana raba shi bakin ciki da dana sani waɗannan abubuwa duka Allah yana raba mutum da shi in ka dubi tafsirin تيسير الكريم الرحمن tafsirin kalamin كلام رب na al'imam الإمام game da waccan aya ta 123 ta suratu taha yace in ka duba abubuwan da Allah ya kirga ya sanya sharadi akai nafyul khawfi wal huzni na farko Allah ya kawar da samuwar tsoro da samuwar bakin ciki ya kawar da samuwar tsoro da samuwar bakin ciki ga wanda ya rike shiryarsa Allah ya haɗu wannan faman tabi'a faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga Allah ya alƙawari duk wanda ya riko da shiryarsa to Allah ya kawar da tsoro da bakin ciki gare su me ya bambanta tsoro da bakin ciki innal makaruha in kana kadma ba abu mara kyau wanda ya wuce ka ahdathal huzna in ka tuna shi sai ranka ya baci wa in kana muntaziran idan kuma wani abu kake jiran ka samu ahdasal kawfa shi wannan kuma shi ke samar da tsoro kana tsoro wannan abin da kake jiran samu Za ka same shi ko ba za ka samu ba kaga tsoro ya shafi gaba bakin ciki kuma ya shafi baya fana fahuma amma nista ba a hudahu sai Allah ya ce duk wanda ya bi shirya ta abubuwa guda biyu din nan ba zai same su ba Allah ya faɗi wannan ƙarara wa idan tafaya to tunda Allah ya ce abubuwa guda biyu ba za su samu ba da tsoro da bakin ciki ba za su samu ga wanda ya bi shiryarsa ba to me yake nunawa duk mutumin da ya bi shari'ar Allah idan tafaya hasala fi duhuma akasin tsoro da kuma bakin ciki sune wanda mutum zai samu wa huwa al-amnu tammu wato mutum zai samu cikakkiyar kwanciyar hankali da nutsuwa ba zai taba samu fargaba ba zai samu fargaba a rayuwarsa ba to shine yasa sai Allah ya kamanta shi a suratul taha da bata da kuma wahala fala ya yadhillu wala yashqa الضلال والشقاء أمن تبع hudahu من نفاهما Allah ya ce ba zai yiwu ga wanda ya bi shiriyarsa wato ɓata da wahala su same shi ba da ɓata da wahala ba za su samu mutum ba ta shi yasa Abdullah bin Abbas idan ya karanta wannan ayatu suratul Taha sai ce tazammana Allahu liman qara'a al-Qur'ana wattaba'a ma fihi Allah ya yi lamuni Allah ya ɗauki alƙawari duk wanda ya karanta al ya yayi aiki da abinda al-Qur'ani yake karantarwa Allah ya zilla fi dunya wala yashqa fil A anan duniya ba zai bata ba sannan kuma a lahira ba zai shiga wahala ba Allah ya yi alkawari wannan wata riwayar kenan wata riwayar kuma abdullahi bin abbas yana cewa allah ya alkawari da bakin ciki da tsoro ya kawar da su ga duk mutumin da ya riƙe alkur'ani saboda yi sa riko da alkur'ani da aiki da shi abu ne wanda ke samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya rashin aiki da alkur'ani shi ke sa mutane su shiga tsoro da kuma tashin hankali ba a nan kaɗai ne allah ya tabbatar mana da hakan ba suratu yunusa aya ta 62 mai Allah madaukaki yace ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah yake ku sani waliyan Allah babu tsoro gare su sannan kuma ba sa bakin ciki kaga wannan ba maganan aljanna bane muna magana ne akan yaya mutum zai yi ya rabu da damuwa a nan duniyar yaya ko mutum zai yi rabu da bakin ciki a wannan duniya Allah yake faɗa mana cikin alkur'ani kaga a suratul bakara ya tabbatar idan an bi sa to anan suratul yunus aya ta 62 yace ku sani inna awliya Allahi! waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki kaga Allah bai ce a gidan aljanna ba yana magana ne akan waliyansa yana siffanta rayuwarsu ba wai a lahira ba a nan duniya domin ka kaga bai alakanta magana sa da aljanna ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim la hum yahzanun kaga Allah yana tabbatarwa a nan duniya daga nan duniya waliyan Allah babu tsoro dai sannan ba sa shiga bakin ciki to zaka ce su waye waliyan Allah sai Allah ya bada amsa ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah kaga Allah ya tabbatar mana a suratul baqara man ittaba'a hudaya wanda ya bi shari'ata nan kuma Allah yana bayyana mana waliyansa sai ce su waye, alladina amanu wa kanu yattaqun kaga dai wancan ma'anar ce waɗanda suka yi imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi suna kiyaye dokokin Allah to me za su samu nan ma sai Allah ya bayyana mana lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishir a rayuwar duniya haka kuma suna da albishir a rayuwar lahira kuma sai Allah ya ce la tabdila li kalimatillah babu canji game da maganar Allah Allah ya riga ya tabbatar wannan babu makawa babu makawa duk wanda ya tabbata waliyin Allah ne yana da wannan albishir din a rayuwarsa ta duniya haka nan kuma yana da albishir na tsira a rayuwarsa ta lahira Allah ba zai canza ba shine sai ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ka samu cin masa to kaga nan mun samu hujja ta biyu wanda take nuna daga nan duniya mutum yana iya rabuwa da bakin ciki mutum yana iya rabuwa da tsoro wanda Allah da kansa ya faɗa ta ya za a yi mutum ya rabu da bakin ciki ya rabu da tsoro sai Allah ya ce ka zan cikin waliyansa waye waliyan Allah ya faɗa mana allazina amanu wa kanu yattaquna wadanda suka yi imani kuma suna kiyaye Allah saboda haka in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan game da wannan aya wanda mun yi magana a baya al-imam tabari yace as-sawabu min al-qawli fi dhalika an yuqa idan aka ce waye waliyin Allah al-imam tabari malamin tafsiri yace to gaskiyar magana game da waliyi ita ce bayanin da Allah da kansa ya yi a cikin al-Qur'ani idan ana neman sanin waye waliyin Allah ai nemi bayanin Allah da kansa yana cewa inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun waliyan Allah babu tsoro gare su ba sa bakin ciki a rayuwarsu kaga anan duniya kenan saboda Allah ya san zamu yi tambaya su waye sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun kaga Allah ya fassara mana su waye shi yasa imamu Tabari yace al-waliyu huwa man kana bi lati wasafahu Allahu biha da za a tambaye ka waye waliyin Allah sai ka bada amsar da Allah ya bayar allazina amanu wa kanu yattaqu waɗanda suka yi imani kuma sun zama masu kiyaye Allah wa huwa allazi amana wattaqa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ja imam tabari duk wanda zai fassara maka waye waliyi babu shakka ba fassaran da zai yi wanda ta wuce bayanin Allah subhanahu wa ta'ala da kansa to sai mu dubi abinda Allah ya faɗa wace hanya ake bi a samu walittaka kaga Allah ya faɗa mana wace hanya ake bi a cimma wannan matsayi na waliyin Allah al'imanu wa taqwa kai imani ka kiyaye Allah saboda ka duk mutumin da yake so ya zama waliyin Allah Allah ya faɗa mana wannan magana ba aboye take ba in kana son zama waliyin Allah ya ta tahalla bi hataini sifataini waɗannan sifofi guda biyu kai ƙoƙari su tabbata a tare da kai allazina amanu wa kanu yattaqu al-imanu wa taqwa al-imanu duk abinda annabi ya faɗa ka ce ka yarda duk abinda Allah ya faɗa ka gaskanta wannan ya shafi imani idan aka ce a taqwa fa duk abin da aka ce ka bari to ka bashi idan aka ce wannan abin ba shi da kyau ko dai a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah to wannan abin sai ka bashi kaga gaskanta Allah da manzo shine ta sashin imani bin umarnin Allah da manzo shine attaqwa to waɗannan abubuwa guda biyu aqidar ahlus sunna kenan bi qadari ta'atika yuqaddaru wilayatuka gwargwadon rabo da ka samu na abu biyu din nan gwargwadon ƙarfin walittakanka wato kana zama waliyi don waliyan Allah darajar su ba ɗaya ba ne babu shakka waliyan Allah darajar su ba ɗaya ba ne saboda me kamar yadda Allah ya faɗa zina amanu wa kanu yattaqun da imanin da kiyaye Allah ba daidai muke ba wani ya fi ka yawan imani wani ya fi ka kiyaye Allah to wanda ya fi ka imani ya fi ka kiyaye Allah dole ne ya fi ka kusantar Allah saboda ka darajar walittakansa ta fi naka wannan matsayi kenan na ahlus sunna zaka gani a littafin ibn tabiya wanda ake kira kitabul furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan ah, don haka wasu musulmai ba'dul muslimin a'zamu wilayatan min ba'd wani musulmi walittakansa tafi yawa akan na wani musulmi kuma za ka gani a sharhul akidatul tahawiyya yana juz'i na biyu shafi na 506 yana cewa a littafin yana bayanin akidar ahlus sunna wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani mu'minai gaba ɗayan su waliyan Allah ne wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa yafi daraja cikin waliyan shine wanda ya fi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa atba'uhum bil wa wanda ya fi yawan biyayya ga umarnin Allah a cikin alqur'ani to takansa ta fi ƙarfi akan wanda nashi kuma biyayyar ba ta kai haka ba su kaga mun samu hujjoji guda biyu waɗanda suke nuna mutum yana iya rabuwa da tsoro daga nan duniya yana iya rabuwa da bakin ciki daga wannan duniya ta wata hanya Allah da kansa ya faɗa mana wancan bayani wanda ya zo a suratul baqara wanda ya ji shari'a ta inji Allah subhanahu wataala qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da ranar da Allah ya saukar da annabi Adam abinda ya gaya ma duk duniya duk dan Adam abinda Allah ya gaya masa kenan shi yasa aka ce uhbitu saboda maganar Allah ya yi ta ne da annabi Adam da Hawwa'u da zuriyar annabi Adam gaba ɗayan su Allah ya ce ku sauko duniya in shiriya ta zo muku daga wajena faman tabi'a hudaya wanda ya bi shiriya ta sai Allah ya ce fala kuna alaihim wala hum yahzanun waɗannan babu tsoro gare su ko ba sa bakin ciki kaga a rayuwar duniya kenan kuma anan suratu yunusa muka samu hujja ta biyu da Allah yake gwada cewa mutumin da ya iya bin shiriyar sa din nan shine mutumin da ya imani yake kiyaye dokokin Allah to waɗannan su ne Allah da kansa ya kira su awliya'ullahi waliyan Allah me yake nuna maka waliyan Allah ba sa tsoro waliyan Allah ba sa bakin ciki wannan babu shakka waliyin Allah baya tsoro waliyin Allah baya bakin ciki wa ya faɗa Allah dai da kansa inna awliya allahi la khawfun alayhi wa la inji Allah tabaraka wa ta'ala babu tsoro ga waliyai ko babu bakin ciki gare su Allah ta samu na cikin su ko zaka iya kawo mana aya ta 4 suratul an'am ma aya ta 48 nan kuma nan ma hujja ce da take nuna mana daga duniya ake samun wannan tsaro ake samun kukuta daga fargaba da tashin hankali da kuma bakin ciki da tsoro tun daga duniya nan Allah yana magana har yanzu yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin ويجادل فمن, فمن آمن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذا وانا هنا سورة يون سورة الأنعام آية 48 سورة الأنعام idan ka dubi wannan ayar za ka ga Allah yana magana a kan ƙarshen baƙin ciki da damuwa kuma Allah bai alaƙanta shi da aljanna ba abinda ya ce wa ma nursilul mursalina ba ma aiko manzanni illa mubashiri na face dan su zama masu albishir wa munzari na ko masu gargadi kaga kenan duka wani annabin da Allah ya aiko aikinsa abu biyu ne babu wani aikinsa face ya yi gargaɗi saboda akwai wuta a yi gargaɗi ga mutane idan mutum bai bi Allah ba a lahira masa wuta ne sannan ya yi albishir ga waɗanda suka yi biyayya ga Allah cewar za su samu aljanna to sai Allah ya ce faman amana wanda ya yi imani wa aslahal amala ya gyara aikinsa kaga Allah bai ce sai an je lahira ba ko fala khawfun alaihim wala hum babu tsoro gare su ko ba sa bakin ciki kaga nan ma mun samu wata hujja da take nuna Allah yana kawar da samuwar tsoro daga wasu mutane a nan duniyar ba ma sai an je lahira Allah abin da ya faɗa ya aiko manzanni saboda abu biyu albishir gargadi faman amana wa aslaha duk wanda yayi imani kuma ya gyara aikinsa yanzu in ka koma bayanin da yake game da waliyan Allah sai ce zina amanu wa kanu na shi ne kiyaye Allah kaga yana daidai da abin da Allah yake faman amana wa aslaha wanda ya imani kuma yake gyara aikinsa sai ce fada kaufin alaihim babu tsoro gare su wala hum zanuna kuma ba sa bakin ciki wannan suratul an'am kenan to malam na suratul a'raf suratul a'raf Ka nan ma Allah ya yi magana da ƴan adam gaba daya aya ta 35 yake cewa ya bani adama imma ya ya'tiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم وكان تناشي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم م. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما شاء الله كذا سورة الأعراف لما mun سامو وتهجون لن hujja wannan ta القرآن wanda ita ce aya ta 35 ya bani adama Allah ya ce ya ku ɗan adam imma ya atiyannakum rusulun minkum imma aka samu wasu manzanni sun zo daga cikinku ya na alaikum ayati suna karanta muku ayoyina kaga wannan ya kama da abin da ya faɗa suratul an'ami wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin idan manzanni suka zo suna karanta muku ayoyi na sai Allah ya ce famani taqa wa aslaha duk wanda ya kiyaye kuma ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzan Wadannan babu tsoro gare su kuma ba sa shiga bakin ciki kaga nan ma Allah bai alakanta abinda da aljanna ba illa dai ya alakanta shi da ayyukan mu idan har kai imani a suratul an'am faman amana wa aslaha a suratul a'raf faman wa aslaha wanda ya kiyaye Allah ya gyara aikinsa a suratu yunusa allazina amanu wa kanu yattaqun wadanda suka yi imani suna kiyaye Allah Haka duk wadannan Allah yana tabbatar mana ashe dalilin da ke samu samu tsira daga tsoro da bakin ciki a nan duniya wallahi daga ayyukan ne Allah ya faɗa kaga an samu dalilai har guda biyar kuma wallahi ba su kaɗai ba ke nan misali in ka dawo suratul ma'ida wannan hujja ta shida ke na aya ta 69 nan kuma Allah yake magana irin wanda muka karanta a jiya wanda ayar irinta ta zo a suratul bakara wanda muka karanta a jiya amma ita wannan ayar ta suratul ma'ida sai zama ta bambanta da wancan ta suratul baqara innal ladina amanu wal ladina hadu was wan-nasara zaka iya kawo ta ko innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabuna man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا أنا أنا سورة المائدة آية 69 nan ma Allah ya kirga mabiya addinai gaba ɗayansu waɗanda suke alakanta addininsu gare shi eh, yahudawa suna cewa addinin su daga wurin Allah ne nasara su ma suna faɗa na haka musulmai haka kowannensu yana cewa addinin su asali daga wurin Allah ne ne sai Allah ya ce innal ladina amanu aka fara da musulmai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne wasabi'una da sabi'ai wan nasara da kiristoci ka'idar guda ce man amana billahi wal yawmil akhir in dai mutum yayi imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma yayi aikin ƙwarai ba ma ala jira ba Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wannan a duniya ne fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya bambanta da waccan ta suratul bakara wanda mun karanta a jiya ita ce aya ta 62 domin waccan ta suratul bakara abinda Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina ya zama akwai canji waccan ta suratul ma'ida wasabi'una wan nasara wannan ta suratul baqara wan nasara wasabi'ina kaga sai aka samu canji a takdimu wa ta'khir na ɗaya kenan amma duka tsarin ayan sun zo da domin Allah ya ce man amana billahi wa yawmil asiri wa amila salihan amma abinda ya bambanta wancan da wannan ta suratul baqara Allah yace falahum ajruhum inda rabbik suna da ladan su a wajen Allah kaga kenan aljanna ce shi yasa a karshen ta aka ce wala khawfun alaihim wala hum yazanun amma wannan ta suratul ma'ida babu alaka da aljanna Allah yana magana ne akan duniya kanka saboda ka in ka dubi ƙarshen wannan aya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ba a ce falahu ajruhu ba ba a ce falahum ajruhum kamar waccan aya ta suratul baqara ba da Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki amma wancan ta suratul baqara ita an alakanta ta da aljanna shi yasa Allah ya yake falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun <clears throat> to wannan ya ya nuna cewar waliyan Allah su ne waɗanda Allah ya kawar da tsoro ga rayuwarsu a duniya da kuma bakin ciki Allah ta samu na cikin su ta yaya mutum zai rabu da waɗannan abubuwa guda biyu ya za a yi ka rabu da tsoro ya za a yi ka rabu da bakin ciki da damuwa to sai Allah ya kirga mana abubuwan da za a yi da zaran ka yi su to babu shakka za ka rabu da tsoro za ka rabu da tashin hankali da fargaba kuma ba wani abu ba ne illa waɗannan abubuwan da Allah fake kirga su faman amana wa aslaha alladina amanu wa kanu yattaqun فمن اتقى وأصلح من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا kaji abubuwan da Allah yake ta kirgawa saboda haka in ka ɗauke su gaba ɗaya, suna ɗaukan ma'anar alhuda don haka yasa Allah ya dunkula wannan kalma a lokacin saukar da annabi Adam da Hawwa'u faman a hudaya kaga a dunkule idan aka ce mutum yayi imani ya gyara aikinsa yana kiyaye Allah ai ana nufin ya bi shiriyar Allah shine sai Allah ya dunkula maganar akan cewa in mutum ya bi shiriyarsa to wannan mutum yana ban kwana da tsoro da kuma wato tashin hankali um, ya ta hakka ku zalika saboda haka ta babu wanda ya kai waliyin Allah hakuri babu wanda ya kai shi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya faɗa mana ta hadisai da yawa mutane ba su gane ba misali akwai hadisin suhaibu bin sinan ar-rumi hadisin nan yana sahihu muslim ana yawan karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min shi mu'mini kullu ma fihi khairun duk wani abin da ke tare da shi alkhairi annabi yace walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min sai dai babu wanda ke samun wannan sai mu'mini wato da annabi ya faɗi yake nufi ba za ka cimma wannan ba sai ka tabbata mai imani da kenan aiki ne mai wahala dole ne ka kiyaye waɗannan dokokin sai manzon Allah ya faɗa mana rayuwar mumini in asabahu sarra'u kar ka ɗauka wai um, musiba ba za ta same shi musiba za ta samu mumini amma ga yadda rayuwar mumini take manzon Allah ya ce idan abu mai kyau ya samu mumini sarra'u shine abu mai faranta rai idan daɗi ya zo alkhairi ya zo ga mumini fa shakara Allah sai ya gode ma Allah falahu ajrun sai Allah ya ce a rubuta mishi lada wa in asabahu darra'u idan cuta ce ta zo ga mumini nan kuma fa sabara manzon Allah ya ce hakuri yake saboda ya yarda wannan cutar daga wurin Allah ne falahu ajrun nan ma sai a rubuta mishi lada kaga kenan da samu da rashi ga mumini sun zama daya da samu da rashi ga mumini sun zama daidai saboda a halin samu mutum ya cimma lada a halin rasawa mutum ya cimma lada ba ma sai annabi ya mana gargadi yake cewa walaita zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai samun haka fa sai mumini ba shakka ko ba za ka gane ba sai ka lura da halayen mutane za ka ga mutum yana ƙoƙarin riko da addini amma da musiba ta same shi wallahi sai ka rena hankalinsa da musiba ta same shi sai ka nemi hankalinsa ka rasa ka je yana faɗin kalmomi waɗanda na kafurci da kuma shirka bai ko damu ba Ka ga ya gwada maka ne bai cimma wannan martaba ta mumini ba shi yasa annabi ke cewa walaysa zalika li ahadin illa mu'min babu mai cimma wannan sai fa mu'mini shi ake kiransu ake kiran su waliyan Allah yace wa kullun wa kullu qada'illahu lil muslim khairun duk hukuncin da Allah ya wa musulmi yana zama alkhairi gare shi hadisin yana sahihu muslim kitabu zuhdi war rafa'i babul mu'min amruhu kulluhu da hadisi na 2999 a yadda ya taho ta riwaya ta limamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li mu'min abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun lallai al'amarin mumini gaba ɗayansa alkhairi ne <clears throat> wa zaka li ahadin illalin lil mu'min to sai annabi yace babu wanda ke samun haka sai dai mumini manzo Allah sai ya bayyana sallallahu alaihi wasallam in afabahu sarra'u shakara in daɗi ya samu mumini sai ya yi ma godiya fa kana khairan lahu sai zama alkhairi gare shi wa in asabathu barra'u sabara idan cuta ce ta samu mumini sai ya yi hakuri fa kana khairan lahu hakan sai zama alkhairi gare shi saboda wato shi mumini kullum a cikin nutsuwa yake idan wani al'amarin tashin hankali ya zo nashi hankalin bai tashi yana cikin nutsuwa saboda haka idan daɗi ne ya zo saboda tsabar murna ba zai kafurce ma Allah ba ai in ka lura akwai musulmin da in daɗi ne ya same shi to nuna farin ciki da yake ma Allah ta kafurci e shi ba zai nuna ya ji daɗi ba sai ta hanyar sabon Allah saboda ka karka yi mamaki idan wata ni'ima ta samu wani ya ce ya bude gidan giya ya ce to wannan kuma yau duk abinda kowa ya za a biya ba a rasa musulmai na banza waɗanda haka na faruwa da su wanda in daɗi ne ya same shi ba zai tuna Allah ba to amma abin da manzon Allah ya faɗa shi mumini in daɗi ya same shi Allah ne in wahala ta same shi Allah ne saboda ka annabi yake cewa shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi wallahi mutumin da ya cimma wannan martaba ga ta nan da saukin bayani amma ɗabbaƙa ta yana da wuyan gaske ba za ka gane ba sai tashin hankali ya zo ka dubi idanun mutane ka nemi hankulansu ka rasa in tashin hankali ya zo to wallahi imani ɓacewa yake sai mai babban rabu za ka ga ya tsira da wannan imani in ka dubi bayanin da malamai suka yi shi yasa annabi yake gaya mana wannan hadisin shine ma'aunin rayuwar mumin daɗi ba zai canza ka ba wahala kuma ba za ta canza ka ba kana nan akan imani to ba shakka kana cikin waliyan Allah in ka dubi bayanin Ibn Hajar da yayi a cikin Fathul Bari yana Kitabul eh, goma shafin ɗaya talatin ya ce hada ma'ana wannan ita ce ma'anar bayanin waliyan Allah da Allah da kansa yayi a cikin alkur'ani ibnu hajar yake abinda annabi ya faɗa a wannan hadisin shine bayani game da waliyan Allah da ake cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su saboda duk abinda zai zo ga mumini ya san daga Allah ne in ni'ima ce ya san ni'iman nan banda Allah babu mai bashi saboda ka godiya yake idan musiba ce ya yarda babu musibar da za ta sami shi face da hukuncin Allah ƙaddaran Allah ne saboda ka ba ta raba shi da imani don haka yasa sai zama rayuwar mumini a duniya tana kama da rayuwar yan aljanna Allah ka samu na ciki fata abinda manzon Allah yake nuna mana wallahi su waliyai yanzu kai kana tsammani idan musibar ta zo addu'a ma kake kar Allah ya kawo ta ba shakka musiba ba mai fatan zuwanta amma bari ka ji abin da shi manzon Allah yake faɗa manzon Allah yake waliyan Allah murna suke idan musiba ta zo ba wai roƙonta suke ba ai musiba ba a fatan zuwanta musiba ba a fatan zuwanta wato wannan ya faru ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda Abu Sa'id al-Khudri yake bayani yace dakhaltu ala nabi na shigo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake jinyar ajal wannan jinyar da manzon Allah bai tashi ba kaga sahabbai suna samun zuwa suna gaida shi to shine sai yace dakhaltu ala nabi wa huwa yu'afu na shigo ga annabi na samu zazzabi na wahal da shi shine yu'afu ma'ana huwa mahmumun annabi yana cikin tsananin zazzabi ta inda an rufe shi da bargo fa wada'tu yadi alayhi sai na dora hannuna akan akan bargon a dalilin haka yasa ake cewa a shi taba jikin mara lafiya bai taɓa ma sunnar Allah ba domin abinda Abu Sa'id al yake ne ya taba jikin annabi fa wajadtu harrahu bayna yadayya fawqa lihati ya ce wallahi sai na ji zafin ya taso saman bargon wato yana cewa da ya ɗora hannunsa a kan bargon ɗora hannun ke da wuya sai ji hannunsa na zafi wato kamar ka tara hannunka ne kusa da wuta kaga wuta tana zafi za ka ji hucin yana taɓa ma <clears throat> hannunka to abin da ya faru da shi ke ya ce fawajattu harrahu bayna yadayya fauqan lihafi sai na ji <clears throat> zafin da yake fitowa daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana haurowa saman mayafin zafin yayi tsanani yace zafin yayi tsanani saboda saman mayafin da manzon Allah ya lulluba da shi to da na ji haka sai na ce ya rasulullah ma ashaddaha alayka ya ce ya rasulallah alamar wannan tana daga cikin cutar da ta fi tsanani gare ka a rayuwarka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya daban-daban a rayuwarsa ta ma abu sa'in kudiri yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karo wannan jinyar wato ta fi tsanani akan duk wata jinya da ta same ka shi sa yake cewa ma shaddaha alaika ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce ajal gaskiya ne kaga annabi ya gaskanta abinda Abu Sa'id al-Khudri ya aikata da kuma abin da ya faɗa inda a ce akwai gyara wallahi nan take annabi zai masa saboda ka in ka tafi gaida mara lafiya dan yi kokarin taba jikinsa wannan ya dace da sunnar manzo Allah idan tsakanin namiji da namiji kenan ba eh, ka je gaida matar wani ka taba jikinta ba kaga wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba amma don ka taba jikin mara lafiya wannan babu laifi wannan babu laifi saboda ba mamaki za ka gane tsananin ciwon da yake fama da shi ta inda za ka fahimta shin wannan mutumin addu'a ce ya fi kyau a mar ko ko wasiya ce ya kamata a tunatar da shi saboda idan ka taba jikinsa sai ka gane ciwon ya tsananta to kaga ba ma addu'a ɗaya za ka yi ba akwai bukatar kamar wasiya kamar sa nasiha shi wannan mamaci ya yawaita istighfari ko kuma ya yi kokari ya bar wasiya saboda mai ka hangi alamar ajali ya zo gare shi don haka akwai hikimar da ta sa Abu Sa'id al-Khudri ya taba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma da ya faɗi wannan magana sai manzo Allah ya ce inna kadhalika aymu annabawa yudha'afu lana Yuba lana balau mu annabawa ana ninninka mana bala'i wato bala'in da ka san yana samun ka to idan Allah zai aiko irin shiga annabi ninkawa yake sai manzo Allah yake wa yuba lana al to kuma ana ninka mana lada kaga shi yasa Allah yake ninka damuwa ga annabawa saboda ladar su tafi namu to da na ji haka abu sa'id al ya ce, ni kuma sai na ga ya kamata in tambaye annabi wannan ya nuna cewa muminai daraja su ba ɗaya bace a wurin Allah ai kaga hatta ta wajen jinya jinyar annabawa daban take da na mabiyansu shine sai nace ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an wai shin daga cikin mutane waye bala'insa ya fi tsanani ƙala sai manzo Allah ya ce al-anbiya wa annabawa annabawa su ne mutanen da bala'insu ya fi tsanani kultu sai na ce ya rasulullah summa man sai suwa kuma kala sai manzo Allah ce summa ne sai mutanen kwarai da sai manzo Allah kaga kenan gwargwadon imanin ka gwargwadon jarabawarka gwargwadon imanin ka gwargwadon bala'in da Allah zai saukar maka a rayuwarka <clears throat> shine sai annabi ya ce in kana ahaduhum a zamanin da kaga manzo Allah yana bayanin mabiyan wasu annabawa na farko kenan yana gaya ma Abu Sa'id al-Khudri ba ma sahabbansa ba wancan zamanin zamanin annabawan farko in eh, kana ahaduhum la yubtala bil faqri akan jefa jarabawa ga mutumin kwarai da talauci kuro wato kaga kenan jarabawan Allah tana zuwa ta hanyoyi da yawa wani Allah yana jaraba shi ne da talauci ya dora mar talauci rashin abin da zai iya wato gudanar da rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jarabawan da aka yi wa musulman farko game da talauci ya fi na yanzu saboda manzon Allah ya ce hatta ma yajidu aduhum illa al-ibaa sai an kai ga dan adam ba shi da wani abu face karamar riga ba shi da wani auface kamar falmara yuj'alu laha habiba yake cewa yuhawwiha uh, yuhawwiha shine uh, biha yake cewa yaj'alu laha habiban ya zama kamar Ba shi da wani tufafin da yake so illa wannan wato ba shi da wata sutura a rayuwarsa face karamar riga in ma yi kokarin rufe al'aurarsa da ita ba abin da ya mallaka face tufafi ɗaya ko dai mayafi ko a ce ya mallaki matsauri kaɗai wanda bai iya ma kaiwa ga ya rufe jikinsa ba wannan ya faru hatta ga sahabban manzon Allah in ban manta ba akwai wani mutum da eh, wata mata ta zo ga annabi take cewa ya rasulullah in kana da bukata ina son na baka kyautar kaina manzon Allah bai da ya aure ta ba wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah in baka da bukata ni ina so sai manzon Allah yake kawo sadaki ya ce to ni ba abin da na mallaka ban da mayafin nan kaga kenan duk talaucinmu na yau ba mu kai zamanin manzon Allah ba mm, shi fa wannan mutumin gaba ɗaya bai da komai a duniya face maɗauri sai annabi ya ce to idan ka ba ta sadakin maɗaurin naka me za ka ɗaura idan aka ce yanzu ba ka mallaki komai ba sai wannan mayafin shi ka ɗaura to tunda ya zama sadaki ai dole ka ba ta abinta kaga in ka kunce shi ka ba ta kai kuma za ka zauna tsirara kenan manzo Allah ya ba haka za a yi ce ka gida ka duba ko da za a samu wani abu sai a kawo a matsayin sadaki to wannan ma fa zamanin manzon Allah kenan annabi ya ce a zamanin farko talaucin da Allah ya jaraba mutane da shi ya fi jaraba wanda Allah ya yi ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa yubtala bil kummali zamanin farko Allah yana jaraba mumini da kwarkwata kwarkwata wannan ya zama musiba ga dan adam manzon Allah yake saboda tsaban yawan kwarkwata hatta ya tulahu har sai ya zama ajalin shi kwarkwata ta zama ajalin mutum zakai yi ta mamaki kuma wallahi gaskiya ne wannan ya inganta daga bakin manzon Allah har ma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi aikin hajji. ai dalilin da yasa aka samu sauƙi kenan na alfidiya saboda wani daga cikin sahabban manzon Allah kwarkwatan da ke kansa saboda yawansu har zubowa suke a jikin shi yanda ka san kiyashi kwari ne a kansa da aka zo da shi gaban manzon Allah annabi ya ce ni ban ni ban yi tsammanin musiba ka ta kai haka ba sai manzon Allah ya bashi dama yayi aski saboda dai ya samu tsira daga wannan to wannan kaga ya gwada maka ibtila'i ne Allah ya jaraba mutanen farko wani an jarabta shi da kwarkwata har sai ta kashe shi to sai annabi ya ce ma Abu Sa'id al-Khudri wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i manzo Allah ya ce wallahi dayan su yakan yi murna in bala'i ya zo gare shi mutanen da idan bala'i ya zo ga mutum sai ya yi ta murna manzo Allah ya ce kama yafrahu ahadukum bir rafa'i kamar yadda ɗayan ku yake murna a yanzu idan ya shiga walwala akwai riwayar kuma da annabi yake cewa ya farahu bil ata'i wannan riwaya ta al-imam ibn majah kamar yadda ka san a zamanin yau idan ka ba mutum kyauta yaya za ka ga fuskarsa za ga fuskarsa yana farin ciki yana jin daɗi ranar ta yi fari ta zama fara gare shi to a zamanin da idan musiba ta aukar wa mumini wallahi haka yake farin ciki idan musiba ba ta zo ba ma hankalinsa tashi yake idan musiba ta zo sai ya zama yana murna ashe kaga mun samu bayanin Allah da yake cewa wanda duk ya bi shiriyarsa to babu tsoro gare shi baya bakin ciki abinda ke sa mutane su yi bakin ciki zaka samu baya sa shi shi ya yi bakin ciki abinda ke sa mutane su shiga takaici su samu damuwa zaka ga mumini wannan bai dame shi ba to wannan kuma kamar yadda muka ji ne ya ta'allaka ne da yawan imaninka gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawa da Allah zai maka babu shakka domin yawan imaninka shi ke tabbatar da yawan jarabawa da Allah ta baraka wa ta'ala zai maka wannan ya zo ta hadisin sa'ad bin abi hadisin yana yana sahihu ibn majah kamar wancan riwaya da muka karanta ta Abu Sa'id al za ka gani a sahihul adabin mufrad hadisin 395 kuma yana sahihu ibn maja hadisin 3266 hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 144 ba shakka wannan magana ta inganta daga bakin manzon Allah annabi ya faɗa kafin ya bar duniya wannan rashin lafiya da ya yi a lokacin da abu sa'idin kudur ya shigo gare shi to akwai hadisin sa'ad bin abi waqas wanda shi ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya tambaye shi daga cikin mutane waye bala'in sa yafi tsanani kala sai manzo Allah ya ce al-anbiya sune annabawa thumma al-amsalu fal-amsalu sai wanda yafi kamanta riko da addini sai wanda kuma yake bin bayansa ta wajen riko da addini kaga kenan gwargwadon ka da addini gwargwadon bala'in da zai sauko maka gwargwadon jarabawa da Allah zai maka sai manzon Allah ya ce yubtalal abdu ala hasabi dinihi ana jarabawa ga dan adam ne gwargwadon addininsa kuma kar ka dauka idan ana jarabawan in ka ci jarabawan kamar ta duniya ne da ka ci shikenan an gama manzon Allah ya ba haka bane in kana fi dinihi sulban idan aka maka jarabawa sai aka tarar da addinin naka na da ƙarfi to tun da dai kana da sauran numfashi ba za a ba a daina ba manzon Allah ya ce ishtadda bala'uhu sai bala'in ya ƙara tsanani wato idan aka maka jarabawa ta gefen rayuwarka ka ci to karka ɗauka za a bari sai a dawo ta gefen addininka sai a dawo ta gefen iyalanka sai a dawo ta wajen sana'arka sai a dawo ta makwabta sai a dawo ta 'ya'yanka haka Allah zai yi ta maka jarabawa idan ka ci wannan ba a gama ba sai a kawo wani haka manzon Allah ya faɗa to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana fi dinihi riqa idan kuma addinin ka aka samu ba shi da ƙarfi yana da laushi sako sako ne kake riko da addini ibtuli ala hasabi dinihi sai manzon Allah ya ce jarabawa da tana zuwa ne gwargwadon addinin mutum kuma karka ɗauka za a daina fama yabrahul bala'u bil bala'i baya bushewa ga ɗan adam hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alayhi sai Allah ya tabbatar ɗan adam yana tafiya a doron ƙasa babu zunubi ko ɗaya a tare da shi kana tafiya alhali babu zunubi a tare da kai don haka da ka mutu kawai sai dai aljanna to wannan yana daga cikin dalilin da yasa kaga ƙasashen musulmai a duniya sun fi shiga musiba saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar mana Allah ba zai bar jarabawa gare mu ba kuma gwargwadon riƙon kada addini gwargwadon jarabawa da Allah zai mata shi yasa zaka ga musiba tana aukawa musulmai a ƙasashen su a biranen su a ƙauyukan su me yasa saboda ya zama kafara ga rayuwarsu wannan musibar <clears throat> ni'ima ce da za ta tabbata a ranar tashin kiyama ga masu imani abinda ibn al-jawzi yake faɗa yace to kaga wannan hadisin kullama qawiyatil ma'rifatu bil mubtali hana alaihi al bala'u duk sa'ilin da kai da Allah ya sa maka bala'i ka san da cewar akwai Allah to wannan bala'in yana zuwa da sauki saboda mumini ya yarda cewa babu wani bala'in da zai auku face Allah ne ya tsara shi komai yana da kaddaran Allah to tunanin duk wani abin da ya same ka daga wajen Allah ne to yana sassauta maka damuwa sai ka ji kamar ma babu wata musiba a tare da kai to nan ya zama mutane suke da matakai na daya minhum manyan yanzuru ila ajril bala'i idan musibar ta zo me ke sa mumini ya samu sauƙi maimakon baƙin ciki sai samu farin ciki sai aka ce e dalili na ɗaya yarda da ƙaddara idan musiba ta sauko wani inji ibn jauzi yana tuna musabbabin musiba da zaran musiba ta same ka sai ka tuna shin waye turo musibar ai ka san Allah ne kai ka duk abinda zai auku a duniya alkhairi ko sharri tsarin Allah ne saboda haka wannan tunani na cewar Allah shi ya kaddara to sai ka ji gaba ɗaya ma ka da damuwa ai wanda ya halicce ka shi ya kaddara abin sanin asalin abin shi ya sa muminai ba su da baƙin ciki a rayuwarsu wannan yana daga cikin dalilin da ya sa malamai suke faɗa ai Allah ya ce in ka bi shiriyarsa ba bakin ciki gare ka babu damuwa gare ka babu tsoro gare ka ba kuma bakin ciki ai abinda Allah yake nufi babu tsoro gare ka ba bakin ciki na daya saboda ka riga ka san musibar daga wajen waye daga wurin Allah ne to wanda duk ya san musibar ga inda ta zo daga wurin Allah ne ka babu shakka a zuciyarka zaka ji sauki na biyu ibn al-jawzi ce waliyan Allah mataki na biyu shine yanzuru ila ajril bala'i duk musibar da ta zo shi waliyin Allah ba girmanta yake dubawa ba girman ladanta yake dubawa saboda duk musibar da ta zo babu shakka tana zuwa ne da lada ga ɗan adam to idan musibar ta zo da girma tana nuna me. ladansa yana da girma shi yasa sai ya kama farin ciki saboda ba shakka yanzu an samu wata dama a dalilinta wanda zai samu lada mai yawa a ranar kiyama kaga ya fassara mana abinda manzon Allah ya faɗa da kansa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i zaka ga mutun yana murna bala'i bala'i ya sauko amma maimakon ya bacin rai sai aga yana ta farin ciki saboda me kana duba girman bala'i idan misali musiba ce ta auku eh, an an hallaka maka yan uwa misali yan ta'adda da sauransu ta idan ka duba gwargwadon yawan musibar da ta same ka gwargwadon ladan da za ka samu a lahira to ashe ko idan a wurin musibar ka tafi girma me ya kamata ka fi kowa farin ciki saboda me ladan ka ya fi na kowa girma bayanin ibnu Jauzi kenan sai mataki na uku a'ala daraja zalika waliyan Allah a mataki na uku so abin da suke gani darajatu man yara anna hadha tasarruful malik fi mulkihi waliyin Allah wanda ya kai mataki na uku idan musiba ta sauko gare shi to shi ba maladar musiban yake dubawa ba yana duba ne cewa Allah ne ya sarrafa abinsa dama babu wanda ya isa hana Allah sarrafa abin shi hmm. wato abin nufi kai din mallakar Allah ne ko ba haka bane tun da kai mallakar Allah ne idan Allah ya aikata abin da ya so da abin da ya mallaka akwai damuwa saboda ko tunanin bacin rai ba za ka samu ba idan musiba ta aukan ma tunanin shi shine ai abin da duk ka samu Allah shi ya baka saboda ka in ya karbi abin sa babu zalunci ko tunanin bacin rai ba ka samu sai ibnu jawzi yace mataki na hudu arfa'u minhu man shagalatul mahabbatu an talabi an talabi bala'i akwai mutumin da tsaba son Allah take hana shi ma ya roƙi Allah ya kawar da wannan musiba saboda shi a ganinsa saukar musiban sababi ne wanda yasa ya samu dalilin kusantar Allah ko tsira to wannan sababin baya fatan ma Allah ya raba shi da shi wannan duk yana cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bil aqa'i zamanin da waliyai sukan yi farin ciki idan musiba ta aukan musu kamar yadda kuke farin ciki idan kyauta ta samu ɗayanku kaga ya nuna shi waliyin Allah duk sa'ili musiba ta sako gare shi ya talazzazu bihi daɗin zuwan musibar yake li'annahu an ikhtibarihi na sha'a dama ya tabbatar abu ne wanda Allah ya yi na jarabawa Allah maɗaukaki zai ci gaba da jaraba mu ko mumini ya sani babu ranar karewar wannan jarabawa matukar mutum yana da rai wannan ya zo ta hadisin abu huraira annabi ya ce ma ya zalul bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i baya rabuwa da mai imani namiji ko mace fi nafsihi ko dai ya shafi jikinsa wa waladihi ko ya shafi ‘ya'yansa wa malihi ko ya shafi dukiyarsa wato haka ake ta jarabawa gare ka don haka idan damuwa ta zo gidanka ka yi Allah godiya ka yi fatar wannan damuwa ta zama dalilin tsiranka a ranar kiyama saboda ita damuwar tana iya zama dalilin fushin Allah gare ka saboda yana iya zama dalili ya eh, istidiraji gabawa wani lokaci Allah kan saukar da musiba saboda gargadi gare mu amma shi wali yana ganewa saboda babu wani laifi da yake ma Allah kai ne baka aikata wani laifi sai musiba ta aukan maka to anan kaga za ka yi fatan wannan musibar ta zama dalilin tsirarka saboda babu zunubin da kake aikatawa amma mutumin da yake aikata sabon Allah sai musiba ta aukan mishi da farko ya fara duba wannan zunubin Allah ya saukar da musibar saboda ta zama ishara gare shi ya yi ƙoƙari ya tuba ya yi ƙoƙari ya tuba kafin ajalinsa ya zo don haka yasa annabi yake cewa mumini da mumina musiba bala'i baya gushewa yana samun su ko dai a ransu wato ko dai musibar ta samu rayukansu ko kuma musibar ta samu 'ya'yansu ko musibar ta samu dukiyarsu sai annabi ya ce hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد